بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى أشرن ترى قوة قوما شابي ذو الحج كنا shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da biyar ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin albarka na sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na shek Nasiruddin albani a wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar um, a yau shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi a yau insha Allah za mu tashi ne akan at-taminu wa jaharul imami bihi at-taminu wa jaharul imami bihi fadin amin da kuma liman ya bayyana fadin amin din fadin amin da kuma bayyanawar liman malaice sun makana sallallahu alaihi wasallam idan ta hamin qira'ati fatihatil kitab qala amin yajharu wa yamuddu biha sautahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karatun fatiha yakan ce amin kuma jiharu yana bayyana faɗan amin ɗin. ba wai a ɓoye yake yi ba wa ya muddu biha sautahu kuma annabi yana buɗe murya sai ja ta ma'ana ya ja sautin amin ba irin limaman nan ne da an zo an yi sallah sai dai ka ja shi amin haka za ka <laughs> ja yake shine wa ya muddu ha ja madda ya muddu maddan ma'ana ja yana tsawaita murya amin kuma min din ta fatso amin wannan man kenan wannan riwaya ta zo da riwayoyi da yawa da suka zo suke goyon bayan ta irin su riwayar wa'il ibn hajar Allah ya masa rahama akwai riwayar abu sufyan sauri daga salama ibn kuhaim daga hujjar ibn ambas ya ce manzo Allah ya kasance in ya yace wala dallin kala amin wa a sautahu kuma yana daga sautinsa hadisin imam bukhari a cikin alkira a ya ruwaito sannan da abu dawud da imam tirmidhi da imam darimi da imam dara kutani da albai haƙi da imam ahmad da sauran malamai. duk sun ruwaito wannan abinda da yake nuna mana shine manzo Allah yana faɗan amin idan yayi sallah a matsayinsa na liman ɗin. to kaga waɗanda suka ce wai makaruhi ne liman ya ce amin to kaga sun ci karo da wannan hadithin kenan akwai mazhaba cikin mazhabar da ake da su ta imamu malik ko ra'ayi da yake cewa makaruhi ne ma liman ya bayyana amin in ma zai faɗa sai dai faɗa a boye akwai riwayar abu huraira ita ma tana da hanya guda biyu goyon bayan wannan hadisin kenan daga bishir ibn rafi daga abi abdullahi ibn am abi huraira dan baffan abi huraira ne daga abu huraira da yake cewa tarakan nasu ta'amina mutane sun bari yin amin a bayan liman wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين النبي يفعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسيشي آمين حتى يسمعها أهل الصف hatta yan sahun farko sai sun je kaga da ba dai yana daga sauti ba da ba su je ba da ba za su je ba fa yartajju biha al masallacin sai ya raurawa da fadin amin dinsa wannan riwayar Abu Dawud ne da Ibn Majah kuma lafazin sa ne isnadin sa wannan hadisi din malamai suka ce jayyid ne walil qabul yutliquna jayyida الثابت الصالحة والمجودة سيدي مال الباني الله مصر هما يتي wannan din yana da illa wannan din yana da illa wannan riwayar akwai bishir ibn rafi Ɗan gidan babban abu huraira da muka faɗa tunda ya zo a cikin isnadin zai yi wa isnadin illa kenan wasu ma sun ce ma ba a san shi ba waye kuma dan gidan bafan abu huraira waye bishir ibn rafi suka ce la rafi rashin sanin sa sai ya sawowa hadisin illa duk da cewa ibn hibban ya ce mutum ne sika amintacce to akwai wata riwayar kuma da da da aka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan faraga min qira'ati ummil qur'an in annabi ya gama faɗin fatiha kenan yana daga sautin sa sai ce amin wannan riwayar da raƙutani ne da imamul hakim da bai haƙi wannan yana da isnadi mai kyau hasan ne wasu malama suka ce imamul hakim ce ala shartu shaykhain to a wannan hadisin da muka karanta yanzu abin da nake so mu fahimta shine an ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama karatun fatiha yana cewa amin kuma yana ɗaga muryarsa da faɗin amin ɗin to akwai matsaloli da ya kamata a tattauna a ƙarƙashin wannan hadisin kamar haka na farko dai kenan dai shari'a ta halatta wa liman ya faɗi amin ko tun da an ci annabi yana faɗa wannan shine ra'ayin jumhurin ulama mafi rinjayen malamai abinda suka tafi kenan akai duk da cewa abu hanifa allah ya masa rahama ya sabawa jumhurin malamai shi a gurin abu hanifa mamu su suke faɗin amin amma shi liman bai ce amin ba kun gane a gurin abu hanifa mamu da suke bayan liman su ne za su ce amin amma shi liman ba zai ce amin ba kaga ya saba wannan hadisin ya saba jumhurin ulama kenan to amma almajirinsa muhammad shi ya ambaci wannan magana riwaya da gare shi shi ma ya saba masa shi ba almajirin nasa yake cewa yana da kyau yin bagai idan faraga imamu min ummil kitabi an yu'ammil al-imam idan liman ya gama yana da kyau shi ma ya faɗa amin wa yu'ammina man khalfahu wa ya sharu na bayan sa su faɗa amin kuma su bayyana duk da cewa akwai wata riwaya daga imamu malik kuma Allah masa rahama cewa liman ba zai faɗa amin ba sai dai mamu daga imamu malik ma akwai wannan riwaya din a wata riwayar an ruwaito daga gare shi ba a faɗan amin din in dai a karatun wato bayyana ne la yu'ammanu fil jariyati faqat a ɓoye in karatun ɓoye ne za a yi amin amma in karatun bayyana ne ba za a faɗa amin ba daga imamu malik to amma dai duka waɗannan ra'ayin da na abu hanifa da na imamu malik gaba ɗaya wannan hadisin ya cika da su kuma za a ɗauki magana annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma kuma kuma haka imamu shaukani shi ma ya faɗa Allah ya masa rahama a cikin nailul autar ya ce wa yu'ammanu al-imamu wal ma'mum da iman da mamu za su to mun ji matsala ta daya matsala ta biyu ita ce hadithin hadithin yana nuna mana cewa sunna ne akan liman ya daga sautinsa da faɗin amin ba wai kawai liman ya faɗi amin a hankali ba ko ya faɗe ta a ransa a'a sunna ne in yayi walad dalin ya faɗi amin kuma ya daga sauti tirmidhi Allah masa rahama da ya rawaito wani hadisin yace wa bihi ƙulu gairu wahidin min ahalin ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in da wannan ra'ayi ne na faɗin liman yace amin wanda suke bayan sama su amin kuma liman ya daga sauti haka sahabbai suka tafi da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su suka ce mutum zai daga sautinsa mutum bai zai boye ba wannan shine ra'ayi imam shafi'i da imam ahmad da isa akwai abdullahi dan gidan imam ahmad akwai masail mana wasu tambayoyi da yawa babansa imam ahmad a ciki yana cewa sa'altu abi an bi amin na tambayi babana imam ahmad kenan in ji abdullahi yake cewa dangane da bayyana amin sai baban nashi ya ce liman zai jiyar da wanda yake bayansa ishaq ibn ya Allah masa rama yake cewa dangane da bayyana amin sunna ne daga manzon Allah in an yi sallah sallallahu alaihi idan an yi sallah a ce amin kuma sahabban manzan Allah ma suna faɗan amin bayansa dan su dace da faɗin amin din mala'iku amma wajibcin faɗan amin ta fi ƙarfi a kan liman wajibcin faɗan me amin ɗin ta fi ƙarfi a kan liman da aka ashe liman zai ɗaga sautinsa ya ji yadda har wanda suke bayansa ba idan ma da liman zai zo faɗin amin ya faɗa da ƙarfi hatta sahun ƙarshe na masallacinsa su jiyo faɗan amin ɗinsa ta wannan da ya kyauta wannan duk ana magana ne akan wa akan liman saboda an ambato cewa annabi yana faɗan amin idan ya faɗa amin hatta sahun mata ma suna ji kuma sahun mata kun ga suna bayan na maza ne to amma malamai suna cewa mutum ya kiyaye wajen faɗan amin ɗin kada ya riya kuma ko kuma ya dena shi saboda jin kunya akwai wadanda ba sa yi saboda jin kunya ko kuma kar a danganta su a ce sun aikata makaruhi dan akwai masabar da tace makaruhi ne to Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunyar gaskiya da aikata gaskiya duka nan faɗina magana ne akan liman yanzu ku faɗin ku bayyana amin ɗin ku kuɗa da sauti na mamu akwai ta cewa fa akwai akai za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala to idan mun tafi akan wannan ra'ayi din akwai wasu malamai kuma da suka ce shi kansa liman ba zai bayyana amin ba kurin ya yi faɗi amin yadda ya faɗa amma a sirrance to wannan gaskiya ya saba wannan hadisi ko tunda an ce annabi yana bayyanawa akwai wani hadisi na shu'ba an ruwaito cewa wa khafada biha sautahu cewa ai annabi ya sauka sauƙaƙa sa wanda wannan um, hadisi ne wanda yake kuskure ne kuma ya saɓawa riwaya mafi yawa ta sahabbai cewa annabi ya yi amin kuma ya ɗaga sauti duk hadisan ma da suka zo akan wannan babi suke magana akan annabi ya daga sauti wannan riwaya ta shuba ta saba musu kun ga kuwa ai ba za a je waɗancan riwayoyi a ɗauki wannan riwaya ta mutum guda ba to wannan kenan sannan akwai matsala ta uku mamu za su bayyana amin ko ba za su bayyana ba na'am jama'a batun faɗan amin za su faɗa ko to yadda ake ɗaga murya a masallaci idan liman ya faɗa sai a ce amin har masallaci ya rarrawa za a yi ko ba za a yi ba na'am na ji kamar jikin ku da sanyi ba <laughs> za a yi ko akwai sabanin malamai ba fa yin amin din ba a bayyana kaga yanzu iya bin liman in shi ya daga sautinsa ni kuma na ce amin din amma in ji yadda kai na kawai wance amin ko dole ne sai na ce amin yanzu mun karanta riwayoyi da ku wanda aka ce annabi shi liman ne ko liman ya daga sauti ko ba haka bane to dangane da mamu kuma malamai sun yi sabani wasu dai sun ce za a bayyana kamar irin su isaka ibn rahuya da makaranta riwaya su da cewa ma ma za su bayyana da karfi ko wannan shine ra'ayin imam shafi'i tsofan ra'ayi a old wato ra'ayin imam shafi'i ya halatta mamu a bayan liman su faɗi amin da ƙarfi haka yanzu a cikin fatul bari cewa alaihin Fatuwa, kai, imamun nau'i yake cewa Allah ya masa rama, da aka kawo maganar bayyana wato ma musu bayyana amin su daga sauti ya ce wannan shine abin da mazhaban mu yake kai na yan shafi'iyya kenan dama an imamun nawa ba shafi'i ne kuma haka ibn kai ya faɗa cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rahil alamin duk ina haɗa muku hujjojin ne da dalilai na goyon bayan ra'ayin ku ko na cewa mamu za su faɗi amin kuma za su bayyana da ƙarfi an tambayi imamu shafi'i wata ran dangane da liman shin zai daga sautin sai ce amin ko bai faɗa ba imamu shafi'i ya ce eh zai daga yace kuma na'am yarfa'u biha man khalfahu aswatahum na bayan liman ma in ji imam shafi za su daga hujja sai almajirin sai yake tambayar sai yace mamal hujja menene hujja ta mamu su ma su ce amin su daga sauti a bayan liman ya kawo masa hadisi daga muslim ibn khalid an ibn jurayj daga ata عطاء بن أبي رباح كنت بأيك توا كنت أسمع الأئمة ni ina jin limamai irin su ibn zubair da waɗanda suka biyo bayan ibn zubair suna cewa amin da su da waɗanda suke bayan su ma suna amin hatta inna lil masjidi la lajja har sai masallaci ya girgiza mun ji a zamanin ibn zubair da waɗanda suka biyo bayansa mamu suna yin sallah suna faɗin amina har masallaci ya girgiza wannan imamul bai haƙi ya fidda wannan asar ɗin akwai riwaya da ta zo a cikin bai haƙi ɗin daga ato yake cewa a a taini min ashabin na bisa da san fi hadal masjid ato yake cewa na haɗu ko na riski mutum ɗari biyu a cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan masallacin idan qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihi wa ad-dallin inni man yafadi zan maghdubi alaihi wa ad-dallin sami'tu lahum rajja bi amin nakan ji suna faɗin amin da karfi shine rajja su yi da ƙarfi kun ji wata hujjar ko mana albani Allah masa rahama ya ce da wancan ra'ayin na ata na farko cewa ya ji ibnu zubair da shi da waɗanda suke bayansa suna faɗin amin ana daga sauti da magana cewa ya haɗu da guda ɗari biyu suna faɗin amin su ɗaga sauti a masallaci har ya girgiza ya ce duka waɗannan akwai ta cewa akan wannan dalilin ba a miƙa wuya cewa ingantattu ba ne ba'ifai ne waɗannan maganganun na cewa ana bayyana amin da ƙarfi ma musu bayyana amin da ƙarfi a bayan liman ba'ifiyar magana ne ya ce riwayar farko akwai illa guda biyu akwai ibn jurayj mudallisi ne to yayi an ana kuma mu an anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam ومن روى بأن وأن فعلمي وفحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي in ji imam asiyuti duk wanda ya riwaya da an to za a yi hukunci ma hadisinsa cewa muttasili ne ka san ma'anar an dagawa ne yanzu in nace dagawa ne ai ina jin ban ce wani ne ya faɗa ba ban ce wani ya ce min ba eh akwai nau'i na watakila ba ma ni ji ba ko ba ka wani an wane daga ne kawai na wuce amma in ce wani ya gaya mu ko na ji wani ya faɗa kaga wannan akwai ƙarfi a ciki to duk wanda ya ce an idan an san cewa akwai haɗuwa tsakaninsa da malamin a tarihi an taɓa samun sun haɗu ko zai iya yiwa su haɗu to fakomi bi waslihi ka yi hukunci cewa wannan hadisin mausuli ne muttasili ne innan liqa'a yu'lami idan an san cewa sun taɓa haɗuwa barin dan mana bayani anan dan mu samu saukin tafiya gaba kuma mun zo matsala za mu samu sauki wato akwai rikici ne a tsakanin imam bukhari da imam muslim dangane da matsalar wato amfani da anna an da kuma wato matsalar tadlisi wato ita kalmar an masu tadlisi wato masu rufa rufa a cikin riwaya suna yin amfani da ita yanzu kai ka haɗu da sardauna kai baka an shi ba to sai ka yi riwaya magana daga sardauna sai ka ce an sardauna a hausa ne ka ce daga sardauna yanzu daga sardauna din nan wanda bai sani ba zai tsammanin kai ka ji ne daga sardauna ko ba ka bane ba to a gurin malaman hadisi duk wanda ya amfani da an idan mai tadlisi ne mudallis ne mai mudallis shine wanda yake bai ji magana a gurin wani ba sai amfani da an kun ya wuce ba ƙarya yayi ba cewa kai daga sardauna ka ce sardauna ya gaya maka bal za mu ce ƙarya yi to a gurinsu idan an san kana irin wannan to sai an bincike ka shin a ina ka taɓa haɗuwa da sardauna to a nan ne aka samu bambanci tsakanin imam bukhari da imam muslim malami da almajiri an ce abun ya yi tsanani ma har imamu muslim ya faɗi maganganu masu zafi akan imamul bukhari idan ka duba wallahi malam masha Allah idan ka duba mukaddimar sahih muslim duk da cewa wasu malamai sun ta tawili sun ce a ai muslim bai isa ya gaya wa bukhari waɗannan maganganun akan wannan ba ba da bukhari yake ba da wani yake haka aka yi tawili aka faɗa cewa suka yi fa laulal bukhari lama ja'a muslim wala ra yau dama irin masu zurfafawa akan bukhari kenan duk da cewa mun san cewa akwai waɗanda suke fifita muslim akan bukari ko kamar mutanen maghrib mutanen morocco mutanen maghariba su a gurin sahih muslim shine na daya ba ba wai bukari ba to waɗanda suke girma bukari, suke fifta bukari, suka ce da ba dan bukari ba ma da muslim ma ya zo wai dakata wai a iya ma kai ka san muslim inda ba dan bukari ba ai muslim ya samu hasken ilimi ne da ɗaukaka da sunan wa bukari to amma duk da haka sabani na ilimi ya faru malam tunda harka ce ta karatu aka yi ta fafatawa shi imam bukari ka san yana da sharaɗi mai tsanani rahmatullahi alai ya ce wato mu'asara da mutum ya yi zamani da wani yanzu kaddara wannan yaron ya yi zamani da sardauna shi yana kano sardauna yana sokoto ko yana lagos ko yana ina a gurin imamu muslim tun da shi wannan din mai riwaya amintaccen mutum ne kuma mun samu a tarihi ya yi zamani ɗaya da sardauna sun yi zamani musulmi ya ce ni ba zan bi diddigi in ce wai sai na gano wace rana ce shi wannan ya je ya haɗu da sardauna har ya ba shi hadisi ba ai amintacce ne kurum ni na yadda tun da babban dalili shine sun yi zamani ɗaya in dai sun yi zamani ɗaya kuma zai iya yiwa sun haɗu ko ba haka bane ba yanzu misalin ni da nake ma karatu na yi zamani da malam abakar mahmud gumi sai in ruwaito ma magana in ce ma ya ce zai iya yiwa na je a gurin gumi na jiya faɗa zai iya yiwa kuma ban taɓa ban ganin shi ba kullum a rediyo ne ta jin a hasken musulunci ko tafsirinsa zai iya yiwa kuma haka ne ni ban taɓa haɗuwa da shi ba amma na gano shi a nisa na je wa'azi ya hau mumbari yana karatu yana wa'azi na gano shi a can nesa to kaga nan ma ai an dan hadu za a iya cewa in yayi karatu na yi riwaya kenan to a wurin muslim shi ba wai sai an bi diddigi an gano yaushe muka hadu ba bukhari ko yace a dole sai an samu a tarihi shi wannan ya taba karatu a wurin sardauna kaji daya yana cikin almajiran sardauna sannan yaya aka suka haɗu ta ina suka haɗu to da wannan ne fa bukhari sai ya fifice muslim to shi da muslim ya ta da martani da raji ya ta faɗin maganganu da yawa akan imam al-bukhari to abin da ya dame ni shine anan imam al-albani Allah masa rahama wannan riwaya ta ata da yace ya samu ibnu zubair da waɗanda suka biyo bayan shi a a a a Ah, suna faɗin amin mamu ma suna faɗin amin har masallaci girgiza albani ya ce hadisi yana da illa saboda saboda saboda saboda akwai an'ana a ciki akwai an'ana an'anar ibnu juraish ibnu juraish shi kuma mudallis ne tunda ya ce an to da cewa ya aito to sai mu karba da haka kun ga kenan hadisin yana da mai iya da illa kaji illa daya a cikin riwayar akwai wani mutum mai suna muslim ibn khalid shine a zinji al-makki al-faqih muslim ibn khalid al-zinji wannan sanannen mutum ne za'if ne in dai ka gan shi a riwaya to mutum ne mai rauni hadisin baya aiki to shi ne fa a cikin wannan isnadin kaga wancan hadisin ya kwanta kenan ko <laughs> to to shi ke. sannan riwaya ta biyu na cewa ya gamu da mutum ɗari biyu cikin sabon annabi ko haka ne ko ba wani suna cewa amin a bayan liman suna ɗaukaka sauti akwai wani mutum mai suna Khalid ibn Abi Nauf Khalid ibn Abi Nauf wannan mutumin an ce majhul ne shi ma ba a san shi ba ba wanda ya ruwaito gare shi sai mutane biyu kawai wani ya zama juhulul hal kenan da haka hadisin yana da illa mutarrif ne ya ruwaito ibn tarif da yunus ibn abi ishaq da haka wannan shi ma yana da illa mashhul ne akwai muskila kenan na riwayoyi na cewa mamu suna iya biyowa bayan liman su ce amin su daga sauti har masallaci ya ɗaukaka a ya raurawa to wannan yana da ruwayoyin duka suna da illa akwai riwayar da aka ruwaito daga cikin um, um, al'um littafin imamu shafi, a ra'ayin imamu shafi'i na ƙarshe don na gaya muku ra'ayinsa na farko cewa mamu za su daga sauti amma a ra'ayinsa na ƙarshe yake cewa innal mu'tamma ya sha bi amin kai ma mu idan liman yace amin to ba za ka bayyana da ƙarfi har ka fitina wani ba ba za ka faɗa ba ya faɗa ga nassin yace fa idza faraga al-imamu min qira'ati ummi al-qur'an qala amin wa rafa'a biha sawtahu li yuktada biha man khalfahu li yaktadi biha li yaktadi biha man khalfahu dan na bayan sa sai koyi da shi liman zai iya faɗa idan ya faɗa su faɗa fa idza qala ha qaluha sai imam shafi yace wa asma'u anfusakum kuma mu in za ku ce amin ku jiyar da kanku da kanku ba wai za ku faɗi amin ne don ku jiyar da masallaci ba mamu liman ne aka ba shi dama ya ɗaga sauti ya jiyar da mamun bayansa kai har ma ya jiyar da masallaci ga baki ɗaya. imamu shafi ya ce wala uhibbu an yi sharu biya ni ba na so su bayyana su bayyana faɗin amin su ɗaga ce amma fa idza fa'alu fala shay'a alaihim in sun yi din ba laifi to anan fa nake so mu kai kaga karatu daɗi ne da shi shi yake warware abubuwa da yawa da aka abin nan kenan yanzu kaga amin amin da ake fada da karfi a bayan liman an ce ana faɗa har masallaci girgiza to riwayar duk suna da illa to imamu shafi an tambaye shi yace a da da farko ya bada ayi daga ƙarshe kuma yace a ce ba za a yi ba yace amma an yi din sallah ba ta ɓaci ba mal albani Allah masara ma yace wa bi hada na akhudhu insha Allah ta'ala wannan ra'ayin shine ra'ayin mu yanzu da za a tambaye ka me ra'ayin Sheikh Nasiruddin ne don dangane da bayyana amin da ƙarfi na mamu fa za ka faɗi amin amma ba za ka ɗaga sauti ba ka jiyar da kanka sai dai inda za ka faɗa ɗin da ƙarfi ɗin sallar ba ta ɓaci ba amma me yafi kada ka ɗaga sauti me dalili saboda babu riwayar da ta ce ka ɗaga ɗin wannan fa ya tono aiki kenan ko ba ka bane ba yawwa da haka ba za ka ba za ka daga sauti ba ce lam yi lam yadhkur min marrawa jaru sallallahu alaihi wasallam bitamini ji albani kenan babu wani cikin sahabbai ko wanda ya ruwaito cikin masu riwaya cewa annabi sallallahu alaihi yana bayyana abin ba a ruwaito cewa annan sahabata kanu ya sharu na biha wa ra'ahu cewa wai sahabbai ma suna bayyana amin a bayan annabi ba a samu ba babu wanda ya ruwaito ji albani Allah ya masa rahama kuma dama ai ya cancanta ya faɗi haka din tunda su ne malaman hadisin dama ce fa law kanu na zalika lanaqalu wai laila da sabai suna faɗan amin da ƙarfi fa mamu din to da arwaito da gare da arwaito mun ji Ya ce wala ma wa annan jihara biya asali? Ya ce musamman ma bayyana amin din na su mamu mu ma sabanin asali ne ba shine daidai ba Don Allah ce ud'u ربكم تضرعا وخيفة ودون الج... وخفية إنه لا يحب المعتدين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يونس aga Allah ce kada kada a bayyana za a bace Allah kada a bayyana da inji inji Imam Al-Albani Allah masa rahama ya kafa hujja da wannan aya din yace fala yajuzu al-khuruj an hadha al-asl illa bi dalilin sahih wanda yace za mamu za su faɗi amin su bayyana sautin su su faɗa da ƙarfi to sai kawo dalili ingantacce da haka mu dai muna kan asali cewa me liman zai faɗi amin ya bayyana faɗa da ƙarfi mamu za su faɗi amin amma ba dole ne a yi da ƙarfi ɗin nan ba to yau kan ina ga kamar jiki ya yi sanyi <laughs> yau kan an ni da ma a nake wallahi wallahi lokaci ne kure muna ta laliman amma ni ban haƙura ba fa ban sallama ba yawa ban sallama ba na lokaci ne kure mun ban gama binciken matsalar ba dole sai ta kai mu ga wani sati insha Allah saboda ana nan ana ta yi kullum ko ba haka bane ba to amma yanzu dole mu miƙa wuya mu sallama ya ce shi albani cewa ya yi kakan shi ne albani da bayyanci a cikin malamai wato yana da karfin dalili da iya musu da karfin jayayya idan ya zo abu zai ce ba za a yi ba kai ka ce za a yi ko ya ce to hujja dan an dade ana yi jama'a sun saba suna yi menene menene wannan ba shine dalilin da yake nuna cewa ko wannan shine daidai ba yanzu kaga ya kawo mana hujjojin da ake faɗa cewa a faɗi amin da ƙarfi a bayan liman har masallaci ya girgiza biyu ya ɗauki diga ya sassaje su gaba ɗaya <laughs> to ya za a yi to za mu ji wani abin daga baya kuma yace amma bayyana wa liman liman faɗa da ƙarfi wannan ba matsala tunda mun samu hujja kuma akan hadisin muke goma gaba ne to wanda ba liman ba fa sai tsaya akan asali shine kare bayyana dan ba a ce ka bayyana ba sai ba za ka bayyana ba sai an ce ka bayyana ba za ka bayyana ba sai an ce ka bayyana yace wa billahi tawfiq yace bayan na gama yanke hukunci akan wannan matsalar na faɗi abin da na faɗa akan wannan mushkilar yace kurum sai na je na tarar da wani hadisi a cikin littafin muhalla na ibn hazm ya kawo shi asar ne ya danganta shi zuwa ga abdurrazzaq daga ibn jurayj yace na cewa wa A akan ibn az-zubair yu'minu ala ithar umm al-qur'an yace eh na'am wa yu'minu man wara'ahu hatta inda al-masjid al kuma yake ce yake cewa an tambayi shi aqa ibn zubair yana faɗin amin yace eh yana faɗa kuma wanda suke bayan sa ma suna faɗin amin kuma masallacin ma yana girgiza A faɗi yake cewa abu huraira ma ya kasance yin shiga masallaci ya tarar da liman wato an tada sallah kafin ya zo sai ya kira sai ya kira liman ya ce la tasbiqni bi amin abu huraira in ya zo masallaci ya samu an yi karka masa sallah an fara sallah idan ya zo sai ya kira liman sai ce liman karfa ka riga ni da faɗan amin kuma shi ma mu ne suka ce ai wannan yana nuna shi ma yana faɗa ɗin da ƙarfi ne Allah yake cewa ni da kaina na ji limamai shugabanni suna yin sallah malamai masu ilimi suna faɗin amin ɗin da su da waɗanda suke bayan su masallaci yana raurawa kuma isnadi ne wannan magana muka faɗa yanzu inna isnadi ne ingantacce sai dai albani ya ce lakin la ta fihi shi ba wani hujja ne ka san me waye zai fitar da me illa da sa albani ce ma hujja ya yadda sahihi ne anan fa duk mayatarsa ta ilimin hadisi ya sallama da isnadin cewa mai kyau ne amma duk da haka sai ce babu hujja a ciki na'am abin da ya sa ya faɗa na'am saboda shi a ba wannan ta ba nuna cewa daga har masallaci a amsa ɗaya kenan sai kuma me ni wannan na fahimta yayi na'am can na karshe na'am na'am a'a ai ya sallama ba a sa yi muka yi magana ba ibnu jurayj ne muka faɗa ya sallama albani dangane da isnadi ya ce ya yi da sayi ne amma tun da sayi ne me yasa babu hujja ciki na'am Allah maka albarka yaro tattijo sai dai matsalar ka baka da hula ka dauki sa da Allah a gani gashi nan babu hula idan da kun lura muna tafe da ku yanzu a cikin maganar nan anan kun ji an ce annabi ne ya ce wa sahabai su ya ce to ai hujja tana tikewa ne zuwa ga manzon Allah <laughs> ya ce na hujja ta to amma a nan gurin a nan gurin kani da Allah idan har waɗancan salafu salih magabata na ƙwarai suna yi kaga dai ashe za a iya yi ko ba ka bane kuma ba laifi bane an an yi ko dama yanzu rikicin da za a yi idan wani zo ya ce dole ne sai kun yaka amma shar'antuwa fa tunda an samu suna yi manya-manyan malamai ne magabata suna yi ko ba ce aka yi dole sai an yi ba kaga wannan ai za a iya dan dauki kewa da shi ko yaya ko ba zai bane ba kai matsala ta hudu a cikin wannan matsalar hadisin da ku yi hakuri har yanzu akwai matsalar cewa amin din kaɗai za a faɗa kaga amin me wai ma'anar amin ne Allahumma stajib Allah ka karɓa shi amin ai addu'a kai ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin sai aka ce amin ma'ana sa allahumma stajib Allah ka amsa to iya amin din na nan za a tsaya ba za a ƙara komai ba saboda mai haka hadisin ya zo amma an samu wata riwaya wanda imamu bai baihaqi ya ruwaito daga Wa'il ibn Hujr riwayar Wa'il ibn Hujr cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ghairul maghdubi ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai ce rabbi ghafirli amin to kaga wani abu ya dada shigowa ko a wannan riwayar an ce kafin ya ce amin din sai da ya ce me rabbi gafirli, amin to wannan riwayar ba ta da kyau a cikinta akwai wani mutum mai suna abubakar nashali abubakar annashali mutum ne zaif da aka kawai wannan bai inganta ba ba za a yi aiki da shi ba saboda riwayar zaifiya ne an ruwaito akwai wata hikaya da da aka yi ko da ke kafin nan bari mu kara kaɗai ya ce wa kana ya amurul muqtadina ko bi ta'amini bu'ai da ta'aminil imam fa yaqulu idza qala al imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر فقولوا آمين yujibkumullahu wa kana yaqulu sai mu tsaya to yace wa kana ya'muru al-muqtadina bitamin annabi yana umartar masu koyi su rinka cewa amin bu'ai da taminul imam bu'ai da bayan liman ya faɗi amin kenan to bayan liman ya faɗi amin kenan sai liman ya faɗi amin a faɗa a lura dai da gurin ya ce, yace ai da ta'minul imam mana bayan liman ya faɗi amin fa yaqulu idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wala dhalin idan liman yace ghayr al maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin ku ce amin fa innal malaikata taqulu amin kuma mu ku rinka cewa amin saboda mala'iku ma suna cewa amin wa innal imama ya kulu amin liman ma yana cewa amin to kaga eh, malaman fikir sai sai afuwa kenan wasu da suke cewa liman ba zai ce amin ba zai boye ne ko kamar yadda muka faɗa wa fi lafzin idan ammana al-imamu fa aminu a wani lafazin cewa aka idan liman ya ce amin ku ce amin fa man wafaqa ta aminal mala'ika wanda faɗin amin ɗin su ya dace da faɗin amin ɗin mala'iku kenan mala'iku ma suna faɗa to ana so ka dace da faɗan mala'iku to duk wanda faɗin amin ɗin ya dace da na mala'iku wa fi lafzin idza qala ahadukum fi salati amin a lafazin cewa aka in ɗayan ku yace amin a cikin sallarsa wal mala'ikatu fi sama'i amin ya dace mala'iku ma a sama su ma suka ce amin fawafaqa ahaduhum al sai ɗaya ya dace da ɗaya mana mala'iku suka dace da mamu ko mamu suka dace da mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya wannan to Allah ya masa ana masa albishir Allah ya yafe mai zunubin shi malam idan ka faɗi amin faɗin amin ɗin ka ya dace da na faɗin mala'iku kai kam shi kenan tas an wanke ka baka da matsala garau yi ka gani na. to ai kaga dole mutum ya kokari ya ga ya dace da na mala'iku a wani hadisin daban cewa yayi faqulu amin ku dinka faɗin amin an ce gairi magdubi alaihim waladdali yujibukumullah sai Allah ya amsa abin da kuka roƙa sai Allah me ya amsa abin kuka roƙa to a nan gurin an waito daga wasu malamai cewa wai suna cewa wajibi ne ma mamudin su ya ce amin saboda wannan hadithin kaga umarni ne ai aka yi ko ba an ce idan qala al imamu ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin faqulu wannan faqulu din mene ne umarni ne kenan ya zama wajibi haka wasu malaman suka ce faɗin ku amin ɗin ku koma mu wajibi ne dole ne sai kun faɗa amin to wannan hadisin um, idan eh, mun lura kuma muka tafi a zahirinsa yana nuni akan cewa wajibi ne haka kuma 'yan zahiriya suka tafi cewa suka yi duk wani mai sallah dole ya ce amin dole ne ba ya kudu ka zo sallah ga irin magdomi alaihim waladdallin أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يوضع على طعام المسكين ko wala ya hurru ala amin kaga wannan ka saba wa sunna kaga ya kamata ka ce amin ko ba ka bane yawwa imamu shaukani ya faɗa cikin nila autar Allah masara ma ke cewa wa zahiru min alhadith alwujubu ala al-ima ala al-ma'mum faqat hadisin kamar in mun lura yana nuna wajibcin faɗin amin akan mamu ne shi gadai to amma yace ba haka bane ba mutulakin magana bane cewa dole aini man ma zai faɗa amin din ya ce a wannan hadisin da imam da shi liman da almunfarid wanda yake sallah shi shi kadai mandubi ne su faɗa mana musabi ne in mun lura da wannan zahirin sai dai in mun wani nassin kuma na gefe daban wanda kuma nassi ya gabata kamar yadda mun karanta da ku dangane da liman to idan kai kai dai ne fa kake sallah mai hukuncin faɗin amin ɗinka da wace hujja na'am kai liman ne ka ga yaron nan da kwakwalwa wato saboda kai liman ne kai liman mana kai liman ɗin kanka ne ke? idan an wajabtawa in an wajabta wa liman to kai ma ai liman din kanka ne to sai dai ana ce da liman liman ne in ba musu a bayansa yanzu idan kana sallah kai dai za a ce gacin liman na sallah <laughs> sai dai umar ya bi shi to shi za suka ce mustahabi ne faɗin mutum ya ce ya ce amin din in shi shi kaɗai ne in ji imam shaukani wannan hadisin idan mun lura da shi yana raddi ga ga ga ayyan ashi'a al-imamiyya da da da suke cewa duk wanda ma ya ce amin ma a sallar sama ta baci wannan ai kaga masu baruta kenan gaba daya sun ta wai cewa wai duk wanda ya ce ma amin a sallato badalat salatu sai ya sake sabuwa kaga wannan sun sun bar ijma'in salaf wal khalaf gaba daya ba su da wata hujja ko ko me kyau ko me rauni duka babu abinda hadisin da yake nufi idan liman yace amin a idan liman yace lil lal maghdubi alaihim walad fa qulu ma al imami amin tare da liman ake faɗan amin din ba wai sai ya gama faɗan amin ku faɗa ba duk ce akwai wanda suka fahimci cewa idan ammana imamu fa aminu idan liman yace amin ku ce amin sai suka fahimci kamar sai ya gama faɗan amin ɗinsa kamar yanzu yana karatun fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya gama sannan sai masallaci su ɗauka akwai suka fahimci haka din to amma abinda hadisi yake nufi shine idan ya fara fada ku fada ba wai sai ya gama fada ku fada ba wannan hadisin idza ammana al-imam fa aminu baya saba wannan maganar ta mu ko baya nuna cewa ku jinkirta sai ya gama faɗan amin sannan sai ku faɗa daidai ne da cewa idan gwamna ya tafi ku tafi ko idan idan sarki ya idan sarki ya fita ku fita yanzu anan ana nufin sai ya gama fita gaba ɗaya har ya je gida ya zauna ina ce dai ana nufin idan ya fara tafiya ko in ya tashi ku tashi sai ya gama tashi ya tattare ya fita gaba daya kawai misali ana tafiya ne a kwamboi bara a tashi ba sai gwamna ya tashi idan ya tashi ku tashi ana nufin sai ya tafi ya isa garin da zai je ana nufin idan ya fara tashi da haka idza ammana al-imamu fa aminu ana nufin idan liman ya fara faɗan amin kuma ku da amin kun bance ni kenan idan kana bin liman yana faɗin amin ba za ka ce amin din ba sai in ya fara to saboda me yasa aka ce sai ya fara ku fara saboda su ma mala'iku sai liman ya fara sai suke farawa to kai kuma daman ribar faɗin amin ɗinka so ake ka faɗa ka dace da mala'iku saboda idan ka faɗi amin ya dace da na faɗan mala'iku to an gafarta maka zunubanka gaba ɗaya me ka rasa kai ai ka warke to wannan fa falalar zuwa sallar jami'i kenan wanda yake yi shi shi kadai kuma sai dai Allah kiyaye ina fata ana fahimta wannan kenan to a idan kun lura da wannan hadisin kuma du dangane da mutum shi ɗaya a wafi lafzin nan da ya ce idan qala ahadukum fi salati amin idan ɗayan ku ya faɗa a sallarsa kaga ɗayan ku kenan ko da yana sallar ɗaya ne kuma eh, mala'iku ma suka faɗa fi sama'i kenan wannan kuma yana nuna mana mala'iku a sama su ma suna faɗin amin kenan sai ɗaya ya dace to an gafarta mai zunubansa wannan yana nuna mana ko da mutum shi ɗaya ne to zai yi zai yi amin kenan duka za a yi amin da liman da mamu da mutum shi shi kadai zai yi amin duka gufira lahu ma taqaddama min akwai riwayar da ta zo wa ma ta'akhkhara gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai aka kara me wa ma ta'akhkhara to wannan riwayar da'if ya ce shadza bata inganta ba kada a ƙara wannan wa ma bai yi ba fi hadisin fi a wani hadisin faƙulu qulu aminu yujibkumullah ko Allah zai amsa muku zai amsa zai amsa abinda kuka kuka shi kenan akwai wata riwayar da take karfafa wannan da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa am yana ba wata rana yake cewa idan sallaitum fa aqimu sufufakum thumma a ahadukum in kun yi sallah in za ku yi sallah ku tsaye da sahu wannan yana nuna wajibi ne tsaye da sahu a masallaci ɗayan ku kuma ya muku limanci Fa'ida kabbara fa kabbiru in yayi kabbara shi liman din ku yi kabbara wa idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa qulu amin shi ne mahallu shahid in yace waladdallin amin to to to ku ce amin Allah zai amsa muku in yi rukuyi ku yi rukuyi وإذا وإذا كبر فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن قال فإن الإمام يركع قبلكم لمن ينا ركوعي ne kafin ku ko wa yarfa'u qablakum kuma yana riga ku dagowa manzo Allah yake cewa fatilka wancan ya dace da wannan in yace sami Allahu liman hamidu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu a wannan ya tabbata a riwaya ko ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu duk in kai wannan yayi Allah yana amsa muku in kun faɗi haka din in an ce sami Allahu liman hamidahu a ce rabbana wa lakal hamdu to wannan kenan ya eh, har ma a eh, ƙarshen hadisin annabi ya ce idan ɗayan ku ya zauna abu na farko da zai fara faɗa iyayen zama sai ce attahiyatu attayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan annabi har zuwa ƙarshen hadisin imamu imamu muslim manzo Allah yake cewa ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mini khalf imam yace ku rinka faɗan amin babu abin da yahudawa suke muku hasada irin yanda suke muku hassada kan faɗin assalamu alaikum da kuke wa junanku da kuma faɗin amin yahudawa suna baƙin ciki su ji musulmi suna cewa amin bayan liman saboda sun san falalar da Allah ya tanadar wa musulmi akan wannan ka ji wannan ba wai ba yahude wato hatta <laughs> subhanallah hatta assalamu alaikum assalamu alaikum ina fatan kuna fahimta assalamu alaikum assalamu alaikum da kuke tsakanin ku in za ku gaisa bai hude bakin ciki yake muku akan wannan yana muku hasada bai isa ba kuna sallah kuna bin liman ha idan aka ce ghairul maghdubi alaihim wala dhalin kuka yi amin manzo Allah ce yahuda suna muku bakin ciki da hasada a kai yanzu dan girman Allah wanda suke muku wannan sune da soko wanda zai maka bakin ciki ya hasada akan wannan shine zai soka shi za duk suka canja mana ko aduwa aka yi in ka zo zaka da excuse me excuse wannan wai shine fa wai shi mai yau da ko tari yake a cikin jama'a haka pop pop excuse me excuse me excuse me ba haka ake ba ko dan boko <laughs> ko dan boko ne dan aƙidar boko ko ba ka bane ko taro ake ko limitin ake wallahi ko malami ne a makaranta in boko yake karanta zaka tari ya kama shi ko atishawa kaci yayi atishawa ko ya fara kop kop kop yana tari me kun bai ambaci Allah shari'a ta ce mai abin da suke na excuse <coughs> excuse me excuse me ka duba <laughs> da Allah da Allah da Allah mala wannan ba yahudanci bane ba wallahi wallahi wannan yahudanci ne lamba daya kuma wallahi abun kunya ne wallahi mutum musulmi da kana da addinin ka ka je kana bin addinin maciya alade maciya karnuka da zamai kaga ba daidai bane ba to ko guri za a zo fa sai a ce excuse yanzu wani in in in in in dan gargajiya ne ko dan boko ne bai da addini wallahi ko gidanka yanzu sai on excuse sai ka ce no go back wallahi tallahi kuwa ko ka ce masa assalamu alaikum yana excuse ka ce assalamu alaikum <laughs> ko ba ka bane ko dai ya faɗa ah, <laughs> ko kuma ya kwana tunda tunda ya ji ba gidan harkar su bane na yahudanci na bai kama wallahi bai kamata kyale shi ba a wani ne wai ya zo ya tarar da mutane suna suna suna zaune kawai irin a dandali haka yana zuwa bai wa kowa magana wasu sai fakin dala <laughs> dala misali dala alai tanko yana nan sai wani ya ce ya tafi koyo sallama kenan kaga hadi bi tilka kenan ya zo ya mutane kwaba ko assalamu alaikum kuri ya sa mutane kace dabbobi wani yana nan ka sa wasu Allah ba su suratul ijaba nan da nan wani kwaba take za su Allah ya ba su sauri wato suna da very quick yanzu yanzu Allah zai ba su kwakwalwarsu ta shirya su mayar ma da martani ke wane rana ya tafi koyo sallama <laughs> Ta ga idan ba ka kula ba wallahi sai ka dauka to ya tafi koyo sallama to sai daga baya sai mutum ya tuno <laughs> wato gaje ka koyi sallama kenan manzo Allah ya gaskiya wallahi yan uwa yahudawa ba masoya bane gare mu makiya ne makiya ne makiya ne dare da rana ba sa son mu ba sa son addinin mu ba sa son annabin mu ba sa so ba sa son ci gaban mu makiya ne na kawo ga yanka kuma abin da ke faruwa a duniya shine zai tabbatar muku cewa yahudawa wallahi ba masoyan mutane bane duk rikicin da ka je ana a duniya wallahi yahudawa suka sashi kowanne ne kuma ka kawo mun guda ɗaya misali ka gani wanda ba su gawa shi ba ko me ko na faɗa ne na addini da ake wallahi sai kaga akwai hannunsu a ciki ina gaya mu yanzu bari buga muku misali guda ɗaya kaga sudan ƙasa ce ta musulunci majority sudan suna da kudu da arewa an samu ɗan ci gaba a shekarun nan na baya bayan an samu mai a sudan kuma sai aka samo shi a kudu din aka fara tunowa da ba na arewan ma akwai amma ba a tuni na arewan ba kamar dai mu yadda nan akai a Najeriya mu ma yanzu arewa ya akwai mai amma ba a tuna ba amma da kudu man Najeriya da kudu ake tunan shi Allah ya ba da man nan gashi nan kwanan nan ma na gani wannan suna nunawa abin nan wani kogi na gani gaba ɗaya ma a Najeriya fa duk man ne ma ban amma tona ba fa kudu gashi mai ko kawai alamar man da an tona za a samu man sai ka ce sai ka ce Iraki ka san su iraki ko ina ma kusan wuraren duk mayuka ne a gudu to sai Allah madaukin sarki sai ya ba wa kudin akwai mai sai aka tono gwamnatin sudan kuma majority gaba ɗaya musulmi ne a ciki su suke jagoranci yan arewa su yan kudin kuma firin jaye arna ne wallahi ma na america sai da ta zo ta shiga kudin nan gurin su jangaran da su wane ne su wane ne ta zo ta zika su ta zika su ce a raba kasar a ce ta ta biyu tunda kuna da mai talauci da wane ne da arnanci da ƙazanta da zalunci ƙabilu ƙabilu sun fi ɗari biyu a kudu ba ƙabila ɗaya ba ƙabila ta fi ɗari biyu a kudancin sudan amma saboda ba musulmi ba ne amerika ta yi amfani da wannan damar ta ce ku haɗa kanku ku raba ƙasar saboda su waɗannan 'yan arewa su tozarta su wulaƙanta hakan ake ta yi yanzu ana ta rikici yanzu amerika fa jirage kyauta fa kyauta aka ake ajiyewa a su khartoum da su sauran eh, eh, eh, states na sudan ana zuba jirage kyauta duk dan kudu ya tashi ya koma arewa duk dan kudu ya fita daga arewa wanda yake sana'a wanda yake aiki wanda yake kaza ya fita ya koma kudu za a yi zaɓe za ta warwatse ana nan ana ta tara makamai ana ta faɗa ana wane ne an cinye wannan rikicin da kai ana da na da waye waye da waye tsoro amma su waye suka sababa shi America to the same case abin da yake faruwa a Najeriya yanzu kaga kudu akwai mai kuma arewa akwai mai amma shi wa gabanin da Allah ya bamu har yanzu dai Allah bai bamu masu kishin arewa da za su tono mana man ba inda Allah ya sa an tono mana man na arewa ko to to ko ko jirgin sama ne ma suka ci kare biyar da kai ta kudancin Najeriya in ka ga dama to me a ciki me a ciki wanda tumatiri ɗaya sai ka sai shi naira hamsin Allah kuwa naira ɗari ma za ka iya tumatir ƙwaya ɗaya komi noma baya yiwa kuma ga ruwa Allah ya zuba musu ruwan amma kasar ba ta iya ɗaukar noman nama fa da za su ci sai an ɗauka daga nan arewa an kai musu ga ciyawa kuma ta kiwon ba su da shi sai wannan man Allah ya kai shi can shi shine ake ta kokarin sai an raba kasar babu fa garanti kasar nan ba za ta rabu babu garanti babu garanti kuma gaba ɗaya arzikin Najeriya iya can iya can ana ba su makamai shigo da makamai a yi wane ne a yi wane ne kuna jin da yadda kasar ake ta shigo da makamai ke shigo da makamai wai ashe ce tsarin da suke a Lagos ina in an shigo da kaya in an shigo da kwantina kamar guda 500 to mutum ɗaya sai ya kwantina 200 kurin idan an duba goma a nan goma a tsakiya goma a can ko ɗaya a nan biyu a nan ɗaya a can kurin sai a ce a wuce da kaya ashe malam makamai ake ta wucewa da su a cikin ƙasar makamai wallahi tallahi kwantina guda sai ga an yi tile ne amma gaba ɗaya rabin ta makamai ne wani babban kwastam yake fada yake cewa kwanan nan ya kama roka guda gaba ɗaya har sai ne a ciki guda guda dubu sittin mutum ɗaya ne ya da su ya shigo da su zai zo ya sauke kurin ya raba mutanensa yace kuma aka kama aka yace wallahi malam daga ƙarshe ina gaya maka i eh, aka ce abin da zamu mika wa gwamnati mu kai mata a shari'a a kama mutum aka ce a kama aka kama wani mutum daya aka zo ana shari'a ana kaza ana kaza daga baya ma kurin alƙalin kurin ya kori tsarin ya kori tsarin ina motar kurin sai aka zo da motar ta babu komai aka ce direba ya tuga shi ina makaman ina harsasan kurin an sarrafa su yanzu nan bodan wata cadi din nan chadi da kamaru ai wannan chadi da najeriya kamaru da najeriya makaman da ake ratsuwa ake shigo da su idan wani abun ya gagara can ne irin su lagos akwai ruwa akwai waye waye akwai ido da yawa nan lokal ma'aikata ne a gurin ba wani bincike ake ba wallahi a rakuma ake wuce da su jakuna rokoki sai ga mota ta ɗebo ciyawa ribibi ribibi ciyawa amma gaba ɗaya makamin ya a cikinta saboda ƙasar ba tsari matsiyata suna nan suna tara makami don su tada rikici a ƙasar nan rikicin siyasa rikicin addini su suke su ta da yakin yakin basasa a ƙasar kuma ina gaya muku duk duniya idan an yaƙi wallahi tallahi ba ƙasar da za ta sha wahala idan aka yi yaƙi irin Najeriya Allah dan mu ne muka fi kowa na tsari ina ga mu a Afirka ma fa sai dai Allah sauke kurum Allah yanzu yau ba na gaya muku gobe jibi a rufe kancin kwari a rufe kasuwar singa a rufe sabon gari a rufe kofar wambai a rufe kofar ruwa wallahi tallahi sai garin nan ya girgiza kurum nan kawai a rufe wannan kasuwannin guda uku wallahi kwana biyu ma wallahi sai an girgiza kasancewa 'yan najeriya su ne mafi mutum tamanin bisa ɗari a cikinsu su ne kullum sai sun fita suke nemo abin da za su ci kun san cewa wannan lissafi haka yake mutum tamanin bisa ɗari sai kowa ya fita ne zai nemo ba kai ma ma'aikacin gwamnati bane ba sai ka je kayi aiki bane a tara maka aikin da kai a wata baka albashi to yayin da suka zo suka tada rikici a ƙasa aka rufe komai duk wannan aiki da kake gani fa tafiya aiki sana'a jirgin sama ya je Lagos ya dawo ba inda shiru ka ji kowa tsayawa zai yi kuma waɗannan manyan da kake gani wallahi duk suna da gidaje a waje suna da shi a dubai suna da shi a masar suna da shi a america suna da shi a ingila suna da shi a cairo suna da shi a ina ne canada duk kasashen nan babu inda ba su da gidaje wallahi ana yi za su buga su da jiragen su dama suna da emergency jirage akwai jiragen da emergency ne na manya ne kullum sai an tashe shi an yi womin ɗinsa baya komai saboda rikici ko zai faru a kasa, wom za su allaka su da ni ne da kai za a zo a yi ta tsare mu ana mamake mu wallahi tallahi nake gaya muku kaga ashe mun fi kowa bukatar mu addu'a Allah ba da zaman lafiya mu ga talauci ga abinci kullum sai mun fita zamu nemo yanzu kai barin gaya muku ma ya kamata ku lura da abu duk Kano gaba ɗaya wallahi sai an fita an je an nemo ake samu yanzu ka kaddara ina me sunan kasuwar nan ta sai da kayan miya nan yan kaba kasuwar yan kaba su ce sun yi yajin aiki ba za su kawo kayan miya ba sati guda ka sha mamaki za a sha mi lani a garin nan wallahi malam nan masu sai da burodi burodi burodi ba nan burodi burodi ma yan burodi ba suka yi yajin aiki watanni da suka wuce yanda garin nan ya rikide sai dai kaga masu mota masu gidaje ana ta yawo a da mota da dare alhaji akwai burodi sai babu waya ashe kullun a rana a Kano sai an ci biredin wajen naira nawa miliyan biyu كل لا الله الله ya sauke ولا musiba ai san gaba da mu wallahi nake to suna nan yanzu hatta akan harkar zaben nan ana nan matsiyata tsinannin arnan yahudawa nan suna nan suna ta ziga Obasanjo lokacin da aka yi wannan aka fitar da aka ce a tiku arewa sai ya fice da dariya sha wallahi ya dariya ya ce wa jonathan ya ce da shi karka damu ka gama ce ya ce yan arewa da sarakunansu da sojojinsu da yan sandansu da malamansu da ɗalibansu da komi duk yan arewa in kana da kuɗi ka gama da su ya ce ni kuɗi na basu na hau da kansu suka fito da ni daga kurkuku kuma da kansu suka ɗauke suka ɗora ni kuma ni kuɗin da ba su na rurrufe bakin su ka duba lokacin da ya zo yin tazarciyar nan shawo yadda aka rufe baki yawa yawan cikin sarakunan nan kowa shiru yayi ya sallama ya kauya. wallahi tallahi saboda an je an gan shi dan Najeriya ka lura da wani abu komi na dan Najeriya na sayarwa ne wallahi hatta masu addinin da kake gani wallahi masu da'awar addini wallahi kaɗan ne a cikin su masu gugurmai addini wallahi wani da ya ga kuɗi wallahi sakewa zai yawanci komi na sayarwa ne yanzu za ka iya sayar da addini kurin ka samu biyar bukatar ka ke kana za kana takurawa kan kana shi mai kaje ka karɓi tsari kana hauka wallahi tallahi malam ka ce karɓi tsari kana shirme me ka rasa kana <laughs> sai a ce sai a ce kana kana dan da'awanka kana dan wa'azinka kana kana dan limancin ka kana dan karatun ka kana Allah ya ce annabi da ka kewaya ka karbi tsarin ka yi ka warke da kai da iyalanka abin nan kana shirme kana kana hauka kana abin nan shikenan wallahi mutum ce eh gaskiya ba wallahi shi wallahi su tukuikuye ka kudu ka je karba shikenan an gama da kai to wallahi wannan shine abin da yake fuskantar mu kuma duka wannan malam ka haɗe ka tattare gaba daya wallahi makarun yahudawa ne makirce guda ka duba yanzu demokaradiyyar nan yadda suka ba mutane demokaradiyyar nan a duniya malam je ka egypt yadda ake tarkici yanzu haka ana kai yanzu kusan duk duniya ko ina zaɓe ake yi ai tsarin nasu ne sai yadda suka tsara kawai yan bambancin watanni ne wacce ƙasa za ta yi wannan ƙasa za ta yi in kana so ka rinka sauraron ko CNN ko jazira ko alarabiya ko ina ne duk dai kafafen watsa labaran nan ka rika gani yadda ake zaɓe. duk yawanci zabe ake yanzu a nan Egypt ana nan ana zaben yan majalisu da waye waye da sauransu akwai yan ikhwanul muslimuna su kuma suna da yawa a kasar su ma suna da jama'a su suna so su yi cikin gwamnatin da yake suna da alama ta addini kaji ko wallahi duka gaba ɗaya candidate ɗin nasu waɗanda za a iya yi wa su ci zaben wadan mutum kusan casa'in da wani abu kasu abin da aka yi duk sai aka kame su gaba ɗaya aka ɗaure su kuma aka zare sunan nikinsu daga cikin waɗanda za su yi takarar yanzu ba kuna gadara ko masu addini ne nan kun tattara kuna da wancan can kun tattara kuna da wancan can kun tattara kuna da wancan ka sa abin da amerika ta sa aka yi wallahi ta sa duk waɗanda suke dangantuwa zuwa ga wannan ikhwanul muslimun dushe da aka kame su dan takarar naka da kake ganin ka tura shi bari je dan ya kare maka addini to an rike shi an kame shi gaba daya an ce babu shi ma cikin wanda za a je za a zaba kuma an yi an har an sanar da wane ne ana ta ihu yanzu za a sake maimaitawa za a yi kaza mutum 26 sun sake fitowa za a yi babu ko da ba wanda zai ci duk wanda yake da kishin addini sai sun kife shi wallahi kuma ka lura ko a makaranta ne ko a cikin jami'a ne in dai kana da ra'ayin addini to wallahi sai an yi ma munafurci sai sun tona maka rami sun kifar da kai to duk wannan yahudanci ne ya shige mu malam jini da tsoka jini da tsoka jini da tsoka jini da tsoka wani dan siyasa yake ga shi a karamar wa ai a gaskiya bari in maka kaga gwamnati ne yanzu a Najeriya wallahi duk mutumin da ya fito da sunan addini wallahi sai mun ka da shi na ce me faru ce a ah, bai zai yi bane aiki. ya ce ai ba ai siyasar najeriya ai ba gaskiya aka sa a gaba ba dan me zaka zo ka ce kai zaka yi wa mutane gaskiya duk wanda ya ce zai gaskiya ba zai da a ci ba zai ba da kamama ba ba zai ba da percentage kaza ba ba zai ba da kaza ba kuma zai zo ya sa ya jawo yan ra'ayinsa masu addini a gwamnatin a zo a ka gwamnati lami <laughs> lami haka ya ce lami ba a walwala yace duk wanda muka fahimci yana da wannan wallahi sai mun kifar da shi to me wannan yahudanci ne yahudanci kuma ake sa gaba da kiyayya a tsakani ku yan ƙasa ɗaya yan gari ɗaya kullum yanzu in zaka bude gidan rediyo sai kaji an kira sunan wani an zage shi kullum kuma yanzu wannan gani ake ne wannan wayewa kullum da ba a kiran suna yanzu suna ake kira wane wane mun dubalance ka in ka isa ka zo ka yi kaza kaza kaza ai mu mun yi kaza mun yi kaza kullum aikin kenan rashin mutunci da zagin juna yan gari ɗaya yan unguwa ɗaya wataƙila ma wani ma uban su ɗaya ma sunan su ɗaya wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan ayi tafi ayi dariya me yasa suke wannan siyasa ce aka kama musu ta raba su Allah ji kan malam Abubakar Jibrin limamin biyu ke ba wai dan ya mutu ba ya yi hudu mai daɗi a wannan wato idin Allah ya masa albarka ya ce demokradiyya ishtirakiya ra'asumaliya laysat fil islami min shay ya ce da demokradiyya da ra'asumaliya da kwaminisanci da kapitalism da wane ne ya ce duka waɗannan abubuwan ba musulunci ba ne ya ce iyayenmu da kakanninmu duk ba sun rayu sun yi demokradiyya ba su yi ba amma sun zauna lafiya amma mu yanzu gashi an kawo mana demokradiyyar an ba mana wai dan ai mulki mu ji daɗi amma muna fada da junan mu suna can suna zaune a Amerika da Ingila kudu amma sun turo mana fada Ko ba ka bane ba fada ko baka san ma fada ba ko wallahi duk wanda yake da dama zai hijira ya guje a wannan zaben to ya samu ya kama gabansa dan gaskiya za su rashin mutunci sai abin da Allah ya fada rashin mutunci sai dai abin da Allah ya kurum saboda kowa ya ɗanɗani wato giyar mulkin nan yaji mai wai yanzu wai a Najeriya wai in kana kai dole sai ka wuce in ma ba za ka wuce ba dole sai ka ɗauko naka ka kafa shi zai wuce shi kuma wani yana waje yana cewa shi ma a bashi dama a bashi dama a bashi dama a bashi dama a bashi dama saboda suna cin kuɗin banza babu abin da ake samun kuɗi a iska yanzu irin siyasa a ah, to mutum ɗaya za a bashi albashi a wata ɗaya naira miliyan ɗari kaza wallahi tallahi malam miliyan ɗari biyu ɗari uku eh ba ga shi wannan shine abin da abun Yusuf Islami da yake bada Allah saka masa alkhairi ya sanar ɗan majalisa duk su suke cinye kuɗin ba dole su ta kake mutane don wannan kujerar ba babu abin da suke yi wa mutane kuma ɗan iska kurun sai sai dai ɗuma ma kujera kawai wallahi tallahi kuwa ɗuma ba abin da suke wa al'umma babu sai ɗuma ma kujera kurun sai dai a yi ta faɗa da sanda daga ana nuna ne to an jifa da sandar majalisa ana aikin kenan in zai shigo garinsu da bakar mota zai shigo can dare ya yi abin tinta glass ya yi abin da zai kure kama ya fita shi kenan yanzu ko miliyan ɗari za a ɗauka a baka a wata a ina jin da kunya karɓi wannan kuɗin wallahi kana zaune kurin fa kana zaune kullum ka ba da kuɗi a ce a je a aiki a wuri ba ka komai babu abin da zai zo na al'umma su tsaya su yaki a kai su faɗa su taimaka al'umma babu a ce yau ga wani abin da suka zo suka yi na taimakon talakawan najeriya babu shinkafa nan su bari a gwamnati ta yalwata a shigo da shinkafa ga sannan ya gagara a buɗe bodoji a shigo da shinkafa kowa ya je buhun shinkafa dubu ɗaya ba za su bari ba to me amfanin su Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya Allah ka sa a rage kuɗin nan a rage a zabje kuɗin in a me da abun ma kuɗin ya zama ba ba kuɗi kirki ba sa zauna mu zauna tare da su anan mu dandana kuɗar mu gaba ɗaya Allah kuwa amma cin kuɗin yayi oba wallahi in ba ya manya na mawaye sai faɗa kaji yana faɗa su ana ta faɗa ana ta kaza ana ta kaza kuma gaskiya faɗa wai wai yana da kujerar sai ce a ah, yau me kujerar ku karbe ta sai ka ce ku kuka nada shi yau me manufa don ku karɓi kujerar sai me ku ne kuke zaman kujera wallahi tallahi Allah ya daɗa ƙarfafa shi dukan mun ji daɗin wannan abin da ya faɗa Rauna malamai su kuma su zo su dan biya su ma su dan yi hudu ba su dan ragu da kasar a girgije ta kasan Najeriya sai ana girgije ta eh a ji ta yi motsi gaba daya to sai a sanya ya kamata a yi amma duk wannan yana buƙatar a samu kyakkyawan shugabanci wallahi Allah raba mu da ya godawa. manzo Allah ya faɗa suna muku hasada akan amin suna muku hasada akan sallama ga baki daya to in wana saboda kurewar lokaci nan guni ya kamata mu dasa aya mu kai abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ubangiji ya mana afuwa ya mana rangwami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah malam me hukuncin mutumin da kamar mai gidansu ya kasance sa da hanyar samun kudinsa hanyar haramun ce kuma wannan wani abu ne sananne shi ta haramun yake tara musu kuɗi yake kawowa da hidimar gida sai su yi ta haƙuri su yi ta addu'a Allah ya ganar da shi na farko kenan sannan idan da yadda za a iya ban shawara ya gyara sana'ar sai a ba shawara idan babu su yi ta haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai ba su wadata su sai su ƙaurace da cin abincin gidan da mu'amalar kuɗin gidan su ci na halal shi ya fi a yanzu ɗin watakila ai bara a rasa wani abu wanda yake na halal ba ko da kaɗan ne kudin nasa ba zai zo a ce duka gaba ɗaya na haramun ba ne watakila akwai na halal ɗin kaɗan to ka ji a ranka cewa abin da yake ciyar da kai da suturar da yake ma da hidimar gida kai a ɓangaren halal ɗin kake ci haka malamai suka ce sai mutum ya ta haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai wadatar da shi sai ya sai ya ƙaurace wani mutum ya taba zuwa ya same ni wata rana yake yin fatawa cewa um, shi gaskiya yana da mai gida kuma mai gidan nan nasu sana'a su abin da yake sa suna abin nan ya ce gumaka suke sayarwa idols suna kaiwa fatako suna kaiwa ine ne gurin turawa da yan china suke zuwa suna abin nan kurin gumaka suke ya ce suna da shago a nan makantan kaso kurmi gumaka ne shine abin da suke sayarwa kuma shine mai gidansa da shi yake biyan sai yake kaza ya za a yi na ce a'a wannan kam ai sai da gunki ai haramun ne kwata-kwata bai halatta ba yaya za ka kana da hanyar da za ka iya warware wa ya ce iya eh, kwarai kuwa na ce to wanda ka nemi wata sana'ar shi ya fi maka alkhairi to irin wannan ka fada karkashin wani wanda yake gaba ɗaya haramun ne hanyar neman sa ai akwai hadari kwarai da gaske malam da Allah mai hukuncin haya faces da ake na mashin ba da a sai abu kamar dubu sittin a baka a yanke maka dubu ɗari a ce kai ta ba da kuɗi kaza kullum da sauransu shi wannan malamai sun sha yin bayani yana da illa kuma bai halatta ba illar shi ne yayin da nake da babur na baka na ce kullum sai ka kamun ɗari hudu to tsakani da Allah zai iya wa wata rana ka jefa baka samu ɗari hudun nan ba zai iya wa wata ran ɗari ma za ka samu ka zai iya wata ran ka yi nima a layin mai amma mun yi ka'ida kullum sai ka aje balan tsari hudu to kaga wannan akwai garari akwai cutarwa dole sai ka san yadda zaka ka nemo ɗari nan wani bai yadda da uzurin ba mai ba bai yadda da uzurin wani ma zai iya yiwa ma babur din kayi tafiya mai nisa ka kai fasinja kurin ya je tafka maka faci taya ta fashe ko ka taka wani abu ka yi ni kana turi kafin a gyara ma dare yayi kuma fasinja da ka dauka da wannan naira saba'in ne kaga akwai muskila to anan fa a ka'idar su din sai an ɗauki wannan kuɗin an bayar dole to sannan akwai cuta ta biyu cuta ta biyu shine galiban idan kana da abun hawa ka saya ka ba wani ko babur ko mota to shi fa ya kudin da yake samu ya fi naka ya kuri jama'atu a caba yanzu idan mutum ya sai babur na naira dubu saba'in ya ɗauka a bayar kullum a kawo mai ɗari uku balance to akwai dan a caban da kullum ya je sai ya dubu uku wani sai ya dubu biyu a lalatiran da ba a ciniki bai dubu ɗaya ɗari biyar to kai kuma ya yanka ma ɗari uku ya kawo ma kai mai babur ɗin asali kenan shi kuma ya ninninka haka kaga wannan ba gina shi a tsari na daidai ba to abin da ya shari'a ta ajiye a kan irin wannan ko dai ka sai wannan abin da sunan taimako ka bashi ka ce wane ga babur ɗin nan na yi shi na saye shi naira dubu saba'in amma ni ina so zan taimaka maka ba ma sai ka kara mun kokobo ba ka je ka ta aiki duk abin da ka samu ka kawo kana ajiyewa kana ajiyewa in ka cika dubu saba'in nan nan ka tafi da babur din ga wannan ka taimaka masa da same time ya hada ma kudin ka sannan kuma ka taimake shi ya ciyar da iyalinsa kuma ko kuma ka ce wane ga babur nasu ya nan za ka saye shi shi dan a ku yi ciniki da shi nawa za ka siya ya ce ka ce ka siyar masa naira dubu ɗari ce ya masa tsada dubu casa'in to na siyar maka ya kamata ya kama kuɗinka a take ko to bayi da kuɗi sai nemi alfarma to ka bani zan ta aiki ina kawo ma ina kawo ma to kaga ka taimaka masa ya je ya yi aiki da babur ɗin ya samo kuɗin da zai biya babur ɗin sannan ya samu abin da zai ci abinci kaga ka taimaka mashi ko ba ka bani ba amma anan. nan ba za ka ce dole sai ya kawo kaza ba duk abin da ya samu ya kawo duk abin da ya samu ya kawo abin da ya fi dacewa akan babur ko mota inda za a bi tsarin shari'a wanda ya fi kamata wanda babu cuta ba cutarwa shine idan ka sai babur din nan ka dauka ka bawa dan acaba wannan in za ku yi business ne da shi wani ga babur dina ka tafi ka je ka yi aiki da shi duk abin da ka samu muyi yarjejeniya kafin ɗauki babur in baka za a kasa kuɗin nan kashi uku kashi ɗaya ka kai mai tuka babur don kai ka nemo kuɗi kashi biyu nawa ni mai dukiya kashi na uku a rinka ajiye wa shi babur ɗin babu ruwanka da sayan mai babu ruwanka da kuɗin gyara babu ruwanka da canja taya babu ruwanka da in an yi accident kai zaka gyara a cikin kuɗin nan da kake ajiyewa duk abin da ya faru a ne za a ɗauka. wannan shi ne rabo na adalci idan ya je ya zagaya yana da wahala yana da daɗi in ya zagaya ya zagaya ya samu dubu uku sai zo ya zube dubu ukun nan duk abin da ya samu gaba ɗaya sai ya ɗauki dubu ɗaya sai ya baka dubu ɗaya dubu ɗaya kuma na babur ne to a cikin wannan dubu ɗayan sai ka ɗauki wani rabo ka bashi ka ce to je ka sha man aikin da za ka yi gobe kuma ka zuba bakin mai ka sha mai kaga ka taimaka shi kaga kai ka samu shi ya samu sannan an yi sabin din wani abu wanda za a iya gyaran babur din to idan an tafi a haka in kana da watakila karamci ko da abin nan inda ya shekara ɗaya watakila yana wannan sai ka ce wane tafi da babur din nan na bar maka saboda me in ka lura shi ya samu kuɗin babur kai ma ka samu wancan ya samu wannan ma ya samu kun fahimce ni to da a ce za a rinka yin haka ko a mota ko a babur wannan wallahi shi fadalci to amma mushkilan shi ba zai yadda ba shi dan a ba zai yadda ba in kuma ya yadda ma sai ya cuce ka zai tafi da wahala a cikin mutum ɗari wallahi sai ka ci ka samu mutum biyar wanda za su je su yi aikin nan su kawo maka kuɗin da suka yi aikin a ranar gaba ɗaya Allah ba za su yi ba wani ya zai ce oh haka ne to ranar dama al'amir zai rinka cin abincin ranarsa Allah kuwa in ya zo cin abinci zai a yanka masa kazarsa lafiyayya ya gyara in ya zo dawowa sai ya yi guzurin wani naman kuma ya wuri shi kuma ya ta kashe kudin sai ya zo ya kawo maka yan tsurut ya ce su ne ba ka ce kai imani kake ji da shi ba sai ya je ranar Mokan dan kaɗan ya kawo ya ci wani sannan za ka ɗaɗi ba ka bashi ka gani to galiban haka suke yi hakan mota ne shi sa za gani yawa yawa direbobin mota yawa yawa direbobin babur za ga abin da suke samu bai da albarka saboda cuta da zalunci a ciki cutar mai mota kuma shi ma mai motar da zai zo yana tara kuɗin motocin ko kuɗin babur za ga kuɗin bai da albarka saboda ba a gina abin akan tsari mai daidai ba to inda mutane za su yi haka gaskiya da shi ne yafi sai a ɗan jarrabawa a gani wannan ke cewa ya hukuncin amin da muke faɗawa muna cewa amin ba tare da muna yin madda abin nan ba yace eh ai da farko daman maddar min din ta fita ta wannan din tunda min din ana jin ta haraka biyar zuwa shida wannan kuma a haraka biyu ne kawai amin shine daidai malam me lamarin mun da yake bin liman idan ya bi liman in liman yace sami Allahu liman Hamidu shi ma sai yace ce sami Allahu liman Hamidu sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu yayi daidai ba kuskure ba dan da aka ce ku ce rabbana wa lakal hamdu za mu zo mu karanta insha Allah ai ba a ce kar ku ce sami Allahu liman Hamidu ba da haka kai ma za ka iya faɗin sami Allahu liman Hamidu kamar yadda liman ya faɗa da haka ba kuskure ba tambaya ta ƙarshe wannan shi yana fama ne da matsala ta istimna' istimna'i shine mutum ya yin amfani da gabansa yana wasa da shi yana fitar da mani idan ya fitar da sha'awa yace wannan abun yana damun sa kwarai da gaske kuma yana bata masa rai sosai sannan ya samu wani malami ya tambaye shi ya bashi fatawa yace mai je ya aure to gaskiya ya ga maka malamin shine maganin wannan fitina ko ga dai kai aure yace to shi matsalan bai da kudin aure bai da kudin aure to waya zai a karfafa masa gwiwa karfafa ba shi ne ka je kai ta azumi yace ce wallahi ya yi azumin yace azumin ma hannun annabi dawuda ya yi ba ma na annabi muhammadu ba abdul <laughs> siyami siyami dawud ya sumu yau iftir yau mana ya yi azumin ba abin da ya canja to a nan gudun sai a ce azumin ne ba daidai kake yin shi ba ai annabi gaskiya yi tun da ya ce a je azumi azumin ne yana karya sha'awa wallahi azumi yana kare sha'awa tabbas sai dai in azumin da kake yi ba azumin daidai kake ba a ciki ne kake barnar dan azumi ya kamata ya hana ka wannan abu kuma tsakani da Allah mun yadda istimna'i fitina ne dan girman Allah zuwa ake ne a sama bindiga a kunnen ka a ce sai kai ka gwada hana kanka mana ka gani me zai same ka eh zai yi akwai na kalle kallon mata ko yana kalle ko yana karanta jaridu ko wasu abubuwa da makamantan wannan ba wani ya zo gurin annabi ya ce cikinsa yana ciwo annabi ya ce je ka sha zuma ya sake dawowa ya ce yana ciwo fa bai daina ba ya ce ka je ka sha zuma ya sake dawowa ya ce annabi ya ce ka je ka sha zuma ya dawo karo na ya ce ya rasulullah ni fa bace magani ba sai manzo Allah ya ce Allah ya yi gaskiya cikin ka ya karya to Allah ya ce ya ce fihi shifa linnas ko ba ka bane akwai waraka a cikin zuma kai kuma ka je ka sha malamai suka ce to me ya faru wataƙila ya sha oba overdose kenan ya sha sama da yadda ake so kaga ba zai ma magani ba kuma magani in ka sha shi sama da yadda ake so zai cutar da kai ne reaction zai ya bada eh, eh, negative side wannan kuma idan ka sha kuma bai kai ba to kuma ba da karfin da zai iya yakar cutar to watakila bai sha da yawa ba watakila bai sha da yawa ba da haka tsakani da Allah wannan bawan Allah mu shawara da zamu baka ta karfafa gwiwan ka ci gaba da yin azumi kuma ka roki Allah Allah ya baka dacewa kai azumin daidai din sannan kuma ka kulla alaka da wuraren ibada yawan karatun qur'ani da zikiri da salati annabi da guraren majalisai na ilimi kullun kana wurin za ka samu ragowa ka rage kalle kalle ka rage yawan tunani ka rage yawan kaza in kana yawan karatun qur'ani ba za ka wani tunani ba duk wanda tunani yake damun sa ya damu yana tunani ga qur'ani izu 60 bismillah ka kai Allah ke hanya za ka samu waraka amma idan baka yi haka ba kuma zaka ta gamuwa da matsala sannan kuma ka daure in auren Kano ya gagara ka tsallaka ga gwanzo ga dan bata ga kauyuka wallahi tallahi kuwa wai ni kai tambaye ku wai dole ne sai an zauna a Kano ba dole bane ai wanda yake cikin wannan fitinan ba sai kaura ba wallahi in ne kai wallahi sai in kaura wani kauye can ka je ka zauna kana abin nan ɗinka kana ɗan zagaya kana samu wani aiki kana yi ka je ka samu wata yar ƙauye ga atamfa nan atamfa ba da akwai ta ɗari hudu ɗari uku Allah kuwa ka haɗa ƙwaya biyu ƙwaya uku ka zuba su a leda ba ka ce ka je ka ta jan aya kana jan hadisi ka ce ha za ma ta yi sara <laughs> wallahi tallahi abin da Allah ya sauka maka ka je yarinya za su baka lafiyayya mutumiyar ƙauye idan Allah sa ka dan warware ba ka shiga da ita birni ba lafiyayya ka ga mata ku ƴaƴan masu kuɗin Allah ko in ta ƙauyen ta shigo birni fa ba magana abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh